masaurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna dandalin siyasa shirin da muke gabatar muku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen hausa na arafai a cikin shirin za mu taɓo batun muhawarar da ake a majalisar dattijai kan wani ƙudurin doka na daidaiton jinsi. wato kudirin doka da zai ba mata damar yin kafada da kafada da maza wanda ke yin karo da addini sannan shirin zai leƙa jihohin gombe da zamfara waɗanda suka yi bikin cika shekaru ashirin da samun jiha shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu A Najeriya batun wani kudirin doka da aka gabatar a Majalisar Dattijai da ke magana kan daidaiton jinsi a ƙasar. Ya janyo zazzafar muhawara a zauren majalisa da cece kuce a tsakanin 'yan Najeriya. wata sanata olijimi abiodun mai wakiltar ikiti ta kudu ita ce ta gabatar da kudirin da ke neman 'yancin mata a rayuwar aure da batun gado da ilimi da kuma guraben ayyukan yi dai an yi karatu na ɗaya da na biyu a zauren majalisar dattijai kan kudirin da ke yin karo da addini wanda yanzu aka tura wa kwamiti kafin yin karatu na uku da farko na ji ta bakin sanata kabiru marafa kan kudirin dokar da kuma matsayin shi idan mutane ba su manta ba kwanakin baya ba da zubiya ba ita wannan mata ta taɓa kawo wani kuduri wanda ya shafi irin wannan kuma nan ta ci aka yi wurgi da shi bai kai ko ina ba yanzu kuma ta ƙara kawowa so ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna a wannan lokaci shine akwai abubuwan da ba za su yiwu ba saboda mu magana ta gaskiya ta farko shine mu musulmi ne na farkon magana kenan kamin komi to kuma addinin mu akwai abubuwa da yawa wanda duk ya tanaje su gabaki daya to kuma ta yi la'akari da wannan ta ciccire wasu abubuwa sannan sai magana ta biyu ita ce ta tsarin mulki shi kan kansu tsarin mulki bai yarda da wasu abubuwa ba so magana ta da wani jiyoji kan wata doka ko wani abu duka bai taso ba saboda dokan majalisa ba ta iya kawar da dokar tsarin mulki idan tsarin mulki ya ce kaza babu wata doka wanda wani zai yi wadda za ta yaga wannan doka tsarin mulki bai yarda da ai wata doka ba wadda za ta ci mutuncin addinin wani ko ta saba wani abin da addinin wani ya kawo to wannan kuma idan da da gaske ne ta ce ɗan a kawo maganar gado to kaga ta saba mu wannan <clears throat> abin da yake taruwa da mu shi ne mu kanmu 'yan najeriya har yau na sha faɗa ba mu ma san kanmu ba sai ka san kanka ne ka san abin da wane yake ciki sannan za ka iya yin ah, mu'amala da shi akwai wasu sassa na ƙasar nan waɗanda mata ba su da gado da sauransu to za a saurara sai a gani idan lokaci ya zo mu daidai yiwa a ce muna cikin majalisa an kawo wani abu wanda zai na addinin musulunci karan tsaye kuma kowa zai kawo shi duniya ana tabbata ya kamata mutane su mana wannan shaidu wallahi ba zai yi ba. sanata kabiru gaya ya ce kudirin ba zai tsallake karatu na uku ba domin za su yi watsi da shi kamar yadda suka yi watsi da batun auren jinsi guda. ba za mu taɓa yadda wannan abu ya yiwu ba ba don kuma ba saboda duk abin zai kawo ka rigima da rudani da fitina to kar ma ka shige shi ana tafiya yadda ake rabon nan na ka'ida na ɗin mutum ya rasu rabon gado yin take a ka'idance kuma mutane sun yadda kan in addinin su ne ce haka sun yadda kan addinin su haka ce in kuma al'ada sai ce haka sun yadda kan al'ada su haka amma wani zo kama da sabon canji wannan mu a wurin muna tabbatarwa da 'yan najeriya wannan batu ba zai tsallake kira na uku ba saboda haka za mu kashe shi da yardar allah kan mu kashe wancan batu na auren jinsi An dai sake yi wa kudirin kwaskwarima ne aka sake gabatar da shi a majalisa bayan watanni biyar da aka kada ƙuri'ayin watsi da shi. Kuma yanzu akwai mata a zauren majalisar dattijan da suke goyon bayan kudirin da suka hada da matar Tinubu, Olufemi Tinubu daga jihar Lagos da Binta Garba daga jihar Adamawa. Yanzu bari mu je Gombe da jihar Zamfara. a makon da ya gabata ne ranar 1 ga watan oktoba jihohin gombe da nasarawa da zamfara suka gudanar da bikin cika shekaru ashirin da samun jiha kamar yadda sa'o'insu na kudu suka gudanar da bikin da suka hada da bayelsa da ibonyi da ikiti gwamnatin marigayi janar sani abacha ce ta kirkiro da jihohin guda shida a shekara ta 1996 wanda a bana shekaru ashirin kenan ciro To ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Honorable Umar Ahmed shine kwamishinan yada labarai na jihar Gombe. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Abinda za ka duba yanzu muna maganan jami'a. Kaga da ATBU ne muke da ita a Bauchi. Yau kuma an wayi gari muna da Gombe State University, muna da Federal University Kashere. muna da college of legal and islamic studies a na faɗa muna da polytechnic muna da college of education muna da school of uh, college of nursing a midwives duka gashi nan muna da su kaga a nan za mu ce kwalliya ta biya sabulu haka ruwa yanzu in ka duba ko ina an jawo ruwa daga daɗin kowa ya shigo cikin gombe yawanci gidaje an yi connecting ana samun wannan ruwa. To gwamnoni biyar ne dai suka mulki jihar Gombe wato biyu a kakin soja da kuma uku 'yan siyasa farar hula. Gwamnan jihar mai ci Alhaji Ibrahim Hassan kwambo. da ya jagoranci bikin na cika shekaru ashirin ya ce lokaci ne na kimanta ci gaba ko akasin haka da jihar ta samu a tsawon wannan lokacin tare da sake yin shiri. Na tashi tsaye a madadin sauran gwamnoni guda hudun nan, na ce ya kamata yau mu binciki kanmu mu ga ko abin da muka yi daga kan group captain Oji Murabus zuwa na Talban Gombe. da duk abin da aka yi a gombe ma'ana daga abin da oji ya yi wanda na lissafa su daga abin da inuwa bawa ya yi wanda na lissafa su daga wanda eh, abubakar abu hashidu ya yi wanda na lissafa su daga wanda sarkin yaƙi alhaji muhammadu juma na lissafa su bayan na lissafa su na yi kira na yi kira ga mutanen gombe na ce daga duk abin nan da muka yi a gombe daga yau sai mu ja layi mu sake yin shiri na wasu shekara ashirin ashirin ashirin sai dai masu sharhi musamman kan tattalin arziki na ganin ta fannin tattalin arzikin an samu koma baya domin kamar sauran jihohin arewacin najeriya jihar gombe na dogaro ne ka ka kason da take samu daga gwamnatin tarayya a maimakon duba wasu hanyoyin samun kudaden shiga kamar yadda dr bala suleiman ke cewa kusan duk laifukan najeriya na jikin gwamnoni ne domin da daman su ba su fitowa su fada wa al'ummansu ga abin da ake samu kullum suka tashi faɗan kaso kason da suke samu shine kasan gwamnatin tarayya shi kuma kasan gwamnatin tarayya ɗaya ne kawai cikin guda uku ko hudu da ake samu amma abin da ake samu a jiha idan kowace jiha za ta sare ido kan haraji ba wai sai mai aikin gwamnati ko mai aikin kamfani ba ai mai sayar da shayi a bakin hanya mai sayar da shinkafa da wake a bakin hanya mai sayar da taliya a bakin hanya duk yana da aiki sai a karbi kowa daidai abin da aka za a iya samu gunsa kamfani zai iya miliyan goma mai aikin gwamnati zai iya ba da dubu biyar ko dubu takwas mai sayar da shayi a bakin hanya zai iya ba da dubu biyar ko naira dubu ɗaya idan da sun sa ido kan dukkan wanda yake da sana'a ai ba wai an ce sai ma'aikaci a duk mai sana'a ake nufi kuma yanzu mu kaddara jihar da take da mutum miliyan biyar adadin yawan jama'anta amma tana da wanda suke da sana'a kamar mutum miliyan biyu kuma kowa zai bada naira dubu daya a wata kaga za su hada naira biliyan biyu ba tare da an saurari gargunan tarayya ba kaga za a yi aiki za a biya albashi za a yi komi amma abin da suke faɗi kullum abin da suka tashi rahoto idan akawuntan janar daga federation account sai zai ce mun samu biliyan ɗaya da miliyan dari kaza kuma iyakaci abin da za su rage ido kenan abin da ake tara ta wajen lasisin mota ta wajen babur ta wajen abin da yake ta sha ta sha abin da ta kowace hanya ko tuna ne a jami'an tsaro ne ba a lissafin sa kwata kwata a cikin abin da duke da jiha take samu to wannan abin da ake rudan talakawa ke na ce musu gwamnatin tarayya ba ta hoɓasa ba To a jihar Zamfara da ta kasance ƙarƙashin shugabancin gwamnoni hudu mulkin soja guda da na siyasa uku. Bikin cika shekaru ashirin ya haɗa kan 'yan jihar. Malam Ibrahim Wakala shine mataimakin gwamnan jihar. Alal hakika bikin cika shekaru ashirin na jihar Zamfara gare mu za mu iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ganin yadda al'umma suka ba da haɗin kai zamfara kan nuna cewa suna iya haɗa kansu su aje dukkan wani bambancin gari ko jam'iyya wajen ganin cewa jihar zamfara ta ci gaba kuma an sake farkar da al'umma kan cewa jihar zamfara dai na nan jihar zamfara duk inda ka je duk inda ka ke kan zamfara za ka sake dawowa dai gida ce saboda haka gaskiya ne da aka karu da baki ɗayan al'umma aka yi tarurruka kuma aka karrama wasu cikin murna da annashuwa da jin daɗi aka wanye lafiya abun ya bar tasiri a cikin zukatan zamfarawa sosai kuwa alhamdulillah. To sai dai wasu ƙungiyoyin sa kai da masu nazari akan ci gaban jihar na ganin bikin a zamfara ya kamata ne ya kasance na duba matsalolin shugabanci da tattalin arziki da zamantakewa. matsalolin da wasu ke ganin sun durkusar da ci gaban jihar ba kamar sawa'o'inta ba da aka ba su jiha shekaru ashirin ana tsanka shugaban wata kungiyar sa kai ce a jihar ta zamfara magana ta gaskiya a in ka lura buki wanda aka yi satin da ya gabata muhimmanci guda wanda aka shi shine mun ga ya haɗa kan ɗaukacin al'ummar jihar zamfara musamman idan aka yi la'akari da bambance-bambance na siyasa mun ga tsohon gwamna mamuda mun ga yarima mun ga jebi mun ga malam hayya bari ana magana in actual sense a matsayin mu na ƙungiyoyin sa kai mu tun da farko mun kalubalanci shirye wannan buki saboda abinda muke cewa ba buki ne na cewa zamfara ta cika shekara ashirin a gaban mu ne da muhimmanci ba abin da aka muhimmanci shine gwamna ya tsaya ya nazari ya kuma yi la'akari da cewa shin jihar zamfara shekaru ashirin da muka ita zuwa yanzu shi an aza saman turbar da take kun ɗauki bangaren sha'anin noma harkan ilimi harkan kiwon lafiya shi zuwa wani abu da ake ganin zamu celebrate so ba zancen celebration ba ne mu abin da muke tunani shine gwamnati ta dawo ta yi nazari ta gano cewa muna fata jiya ba duka turba irin wadda aka gina jihar zamfara akan ta ba Eh, Anas ka yi magana cewa ana tafiya ba kan tubbar da aka samo jihar Zamfara ba. Shin me kake nufi? Abin da nake nufi shine an ce yanzu ka ɗauki ɓangaren sha'anin noma. Zamfara wallahi mun kai level ɗin da ya kamata a ce muna iya ciyar da gabaki ɗaya jihohin arewa wasu yamma jiha bakwai. Ka dibi ɓangaren noman rani ya ba ka lura kawai da muke da shi. Ka dibi irin dindin arziki da gare mu da ƙasar dajin ɗan sadau. amma za ka duba ka gani gwamnati baka bada muhimmanci ga wannan abun. Eh amma na san a tsohuwar gwamnati ta wato Yariman Bakura akwai hukuma da ya bullo da ita ta Zakareb da ke kula da wannan sha'ani. Eh to amma bayan Yarima ya tafi me ka koma shi game da harkar noma a jihar Zamfara tun daga lokacin Mahmud Hashi Abdulaziz. Yanzu mun kai cikin mummunan yanayi a jihar Zamfara manomi shekara ta zo har damana ta zo ta fita bai samun mataki. Abin da muke so shine gwamnati ta dawo ta yawa sha'anin gudanar da shugabanci alƙibla a azar jihar zamfara a yi mata sai bisa tsarin da take in dai muna son mu ci gaba yanzu ka ɗauki jihar gombe ka ɗauki jihar jiga don allah za ka iya haɗa su da jihar zamfara alhaji awwal ka ɗauki da ɓangare na sha'anin rayuwa daga ilimi noma zuwa kiwon lafiya wallahi babu jiha sauran jihohin nan guda hudu da jihar zamfara ke iya tsayawa da su ka kai ita ciki da gani su suka zo na ɗaya a najeriya a ɓangaren sha'anin ilimi jarbawa da leko da aka yi To na tattauna da mataimakin gwamnan jihar Malam Ibrahim Wakala kuma na fara ne da jin ta bakin shi kan batun da wasu ke cewa an baro kyau ne tun wajen haihuwa. Ga tsarin shugabancin da aka fara shimfiɗawa na tafiyar da jihar Zamfara saɓanin sauran jihohin da aka ba su jiha tare. Eh dukkan jihohin da an kirkiro tare da ita idan mutum zai adalci ya tsaya ya auna za mu cewa Zamfara ta ci gaba fiye da sauran jihohi nan. saboda kana auna ci gaba ne a hanyar bangarora daban-daban na al'umma dukkan jihohin nan inda waɗanda aka kirkiro ta jihar zamfara ba a samu irin abin da aka samu na kalubale ba kamar da aka samu a jihar zamfara jihar zamfara ko da aka kirkiro ta za ka iya ganin cewar babu gidajen gwamnati babu ofisoson gwamnati babu gidan rediyo babu jami'a babu wata babbar makarantar gaba da sakandare gaba ki ɗayan jihar zamfara gudun da ke akwai ita ma sakkwaton take sunan ta talata ita ce polytechnic amma cikin wannan lokaci cikin shekara ashirin nan shi yanzu an samu gwamnati an samu sakatariya an samu gidajen ah, gwamnati daga kirkiro jihar zamfara zuwa yanzu an samu makaranta tun daga irin su zaka school of nursing ta koyon likitanci da uh, ungozoma jihar zamfara ko da aka yi ta za ka iya cewa bangaren addini da matasanmu an waye gari da lalaci ya yi yawa wanda yake mutane ne mu musulmi masu son Allah da manzonsa masu son addini ya ci gaba sai gashi an dawo bayan kirkiro jihar zamfara an tsara tabbata aiki da shari'ar musulunci kuma aka yi cikin nasara kuma aka ci gaba har yanzu yanzu babu gidajen giya babu gidajen karuwai babu gidajen filma babu lalaci daban-daban sai wanda baka rasa wanda yake yau da gobe ana yakar sa ana gona ana gyarawa ka waɗannan abubuwa ne da jihar Zamfara za mu iya cewa idan aka auna da jihohi da suka gabata ta kowane bangare gaskiya mun ci gaba kwarai da gaske. Tun da ka taɓo batun ilimi, ka ce a jihohi da aka sa'o'in jihar Zamfara da aka ba su jiha, dukkaninsu suna da jami'a ta jiha, amma a Zamfara babu jami'ar. Shi ne wato ba da wannan sa ka auna ba dukkaninsu kuma suna da manyan makarantu kane a jihar Zamfara, kana a musu jiha. Amma mun jihar Zamfara ko manyan makarantu ba mu da. Saboda haka sai muka ga mu tsara waɗannan da kan hankali za mu kai da muke so insha Allah. Sannan kuma jihar Zamfara ko da ake kiro duk Najeriya daga cikin mafi yawanci baya wajen rashin ilimi ne tun daga makarantun firamare da rashin yaran da ba su zuwa makaranta makarantun sakandare da rashin yin su din ga baki ɗayansu ka auna garin busau wanda ke shine babban kafital na jihar zamfara ko da haka yake na jihar zamfara sakandare guda biyu akwai bai san secondary school da sanin secondary school da kuma teachers college ta busau amma da yanzu fa ka dawo ka auna secondary school din da agajin gusau kawai za ka iya cewa sun fi hamsin sannan ka dawo firamare firamare da ke akwai ko da aka kira shi zamfara firamare da agajin gusau gabaki ɗaya ta ba su wuce guda goma sha biyar zuwa sha bakwai hmm. amma yanzu firamare firamare kawai ɗaruruwa ne a garin Gusau. Wasu na ganin ba kamar yawan makarantu ba ne cigaban ilimin. Ya za ka kwatanta cigaban ilimi na gaskiya ba yawan makarantun ba? Alhamdulillah gaskiya zan iya cewar yalmi suwa ce ilimi ya kai da kai ba to ana shakka kan wannan kuma ni ce yan zamfara su ne gaba gaba ga komai da mu kai can ba ba na jayyar ko a kan wannan saboda haka wajibi ne mu faro tun daga tsarin mu na firamare mu ga cewa an gina su an tsara mu an samar da malamai mu dawo da tsarin mun sakandare mu ga cewa an gina an samu tsari mai kyau. Shin matsalar eh, tun shekaru ashirin ba a fahimci matsalar ilimin bace ce sai yanzu? tun da aka yi jihar zamfara an fahimci akwai matsala ta rashin ilimi shi yadda aka faro da wannan tsare-tsaren aka yi ta tafiya da su ba a kawo yanzu amma kamar yadda faɗa ina da faɗawa cewar yadda mun kaso ba mu kai din ba amma da iko Allah za mu kai mu Allah ya so. Eh wani batu da ake kamar sukar gwamnatin ku shine kamar na gazawa wajen biya wa yara 'yan sakandare kudaden jarabawa su a cikin lokaci. Kana ganin wannan ba wato matsala bane daga bangaren gwamnati na ganin ci gaban ilimi a jihar? Maganar waye ko ne ko za ka isko ba jihar Zamfara sai su jihohi ne daban-daban suna da wannan matsalar ba a biya ma yara ba saboda halin da aka samu kai na matsalar kuɗaɗe kuma alhamdulillahi muna nan muna iyakar kokari muna tunatar da mai girma gwamna kuma yana iyakar sa yanzu zan iya ce muka babu waɗanda matsaloli in akwai sai kaɗan E masu sukan na ganin kuɗaɗen da aka kashe na bukin cika shekaru ashirin ya kamata a ware su a biya kuɗaɗen jarabawar da ma kuɗaɗen albashin da aka ɗauki ma'aikata kusan shekaru biyu da suka gabata amma ba a ba su albashin ba. Wanda suke sukar cewa bukin cika shekarun shin ya fi haƙƙin kula da haƙƙin mutane ne? Ina ina goyon baya duk wanda zai cewa an kashe kuɗi amma ina tabbatar mu kowa a buɗe muke ya zo ya bincika ga menene aka cewa an kashe kun. abu ne ne yau da gobe da aka saba su waje ne suka zo yan zangwari ne sun ka zo sun ka halarci bikin su da murnar su akan abin da suke son ja su ci gaba babu wani kuɗi da za a cewa an kashe ba ba ta ka aka yi ne da aka saba a baya ina tabbatar mu kuma yana godiya ga Allah sosai. ta'ala akan jagoranci da na na wannan kwamiti ba kuɗi ne an kai ta an kai ba jaka aka kashe ba akan wannan To wani sakamakon bincike da aka wallafa wanda wata ƙungiyar sa kai ta gudanar a jihar Zamfara na cewa kusan kashi hamsin na ɗaliban firamare ba su iya karanta jimla a Ingilishi. Shin ko ya dace a ƙaddamar da dokar ta ɓaci a fannin ilimi? Na tattauna da Salisu Alhaji Sadi Tsafe mataimakin shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ƙere-ƙere ta mata a garin Gusau. akwai jami'an kula da makarantu SSO school officer wanda ni ya tabbatar man da cewa ya shiga aji shiga ko yana da zai rubuta sunansa. Aji shida na firamare ko sakandare? Aji shida na firamare. Akwai abubuwa da dama muna masa matsalar cin girma. Ba da yawa ɗaliban mu ba su cin girma yadda ya kamata. Za ka ga ba a halarta ba a halarta aji. Yana magana kana da ƙwararrun malamai to abin nan sai zama ɗalibai ba su halarto ba su halarto aji ba ya zai da su. watan ko za ya yiwuwa a kaddamar da dokar ta ɓaci a fannin ilimin? Kwarai da gaske da abin da kamata ma a yi kana wajen saurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Shehu Saulawa da ya taimaka wa shirin ni awwal janyo ke muna fatan alheri.